Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar arha ko shakka babu. Jama'a Assalamu alaikum. Ni Saule Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Yau za mu karkata akalar shirin ne kan alakar da ke akwai tsakanin tsaro da ci gaba ko kuma haɓakar tattalin arziki. tashin hankalin da kungiyar boko haram ta fara kamar da wasa a jihar borno kimanin shekaru shida da suka gabata har ya mummunar barazana ga kasar ta fuskar tsaro a yankin arewa maso gabas rayuka da dukiyoyi da suka salwanta ba su da iyaka kuma har yanzu ana ci gaba da hasarar rayuka duk da ƙoƙarin da gwamnatin yanzu take ikirarin yi wajen tabbatar da zaman lafiya musamman arewa maso gabas. Jihar Borno jihar ta fi kowace jiha a Najeriya fama da rikicin Boko Haram babu wani fannin rayuwa da bai ta tagayyara ba. Koyo aka ce an gama da Boko Haram kacokan, jihar na buƙatar ɗimbin kudaden da ba za su misaltu ba kafin ta murmure gaba ɗaya. Dangane da yadda tattalin arzikin wannan jiha ya soma farfadowa biyo bayan samun ɗan zaman lafiya. Ga abin da wakilin murar Amurka da ke jihar Borno Haruna Dauda ya samu mana. a yanzu dai a iya cewa an so samun zaman lafiya a garuruwan da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya musamman ma arewacin borno da suka fi fama da matsalan hare-haren 'yan kungiyar boko haram din wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba dabban mutane da muhallansu wannan matsala dai a iya cewa ita ce babban matsala da najeriya ta yi fama da shi a 'yan shekarun bayan nan ganin cewa ba na asarar rayuka kaɗai ba har ma da asarar dukiya da ya taimaka wajen gurguta tattalin arzikin ƙasar nan arewacin borno dai na ɗaya daga cikin yankin da ke tallafawa tattalin arzikin ƙasar nan musamman ma garin Baga da ke karamar hukumar Kukawa sakamakon hada-hadan kifi da aka yi daga wannan yanki zuwa kudancin Najeriya har ma zuwa wasu kasashen ketare amma sakamakon irin wannan matsala na ta'addanci ya jefa al'umman yankin cikin halin kakanikaye da kasarin su suka rasa madafa sai dai yanzu sannu a hankali a iya cewa an so mu samun zaman lafiya wannan yanki da ke kan yankin tafkin Chadi mun dai so mu ziyartar wasu garuruwa ne a wannan yankin nan so mu zanta da wata da take fama da matsalar rashin gani me sunan garin naku da muke yanzu gajiran. Ya kuke zama a cikin gajiran? Dan yunwa muke fama mijinmu ya tafi bara muna dai fama dai muna jin yunwan mu. Eh, daga kina da rike da sanda ko? Eh. Kina da matsala ne a ido? Eh. To, me gidan ki fa? Mai gidana ya tafi bara. Shi ma yana da matsala ne a ido? Ah, yana da matsala a ido, kwata-kwata ma baya gani. Allah ya ba ku lafiya. Amin. Mun kuma sake gusa wani ƙauye da ake kira mai rari, inda tar da wasu mata da dama da goyo suna bayyana irin matsalolin da suke fuskanta, da ma abin da ya sa su fitowa na neman bidan abin da za su sa a baka, ga ma irin yadda mu ta kasance. Ke daga na kika zo ke? Daga mamura na zo roron wake. Roron wake? O kin zo noma ne na? Mm, nema na zo da ba noma. O kin zo neman roron wake? Eh. kuma ba wa aiki ne kuka zo nan babu ba aikin noma ok bai sunan wannan kauye da muke ciki mai rare to kamar bayan kin samu roron waken kamar nawa ake biyan kwara na dari biyar buhu kwana uku a bamu waken miya waken miya kamar kwano nawa kamar rabin kwano kamar ya rayuwa take ne a gare ku a manguna har zuwa nan din a manguna har zuwa nan din kaga yaran mu suna cikin matsala ba mu da ruwa ba mu da abinci kasan kuma a gida muke mazan mu in sun je su nema itace su dawo su sayar tukuna su saya abinci su zo su auna a cikin gari kuma su je su ci in ran da ya dawo dare ya mishi sai a hana mishi hanya ya je mu kwana haka wani lokaci ma ba mazan naku ba eh, su kuma wani lokaci in sun fita ma itacen maza su ce boko haram sun kore su kuma su zo mu kwana haka mu wuni haka da yaran ba abinci kina da yaya muna da muna da yaya yayan ki nawa ke yaya na hudu da ni da mai gidana to Allah raya mana amin irin wannan halin tausayi da jimami ne dai za ga jama'a da dama a ciki musamman ma mata da ƙananan yara yayin da bangare guda wasu mazan ke faman neman zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda take a baya ba abin da ya fi zaman lafiya don haka yawancin mu a nan yan hijira ne mun fi so ko yanzu a mayar da mu gida daga ina ka zo kai daga guzamala yanzu lakar gaman namu headquarter in ba sojoji ba ba kowa hmm. amma da damuwa mutanen yawanci dai sun fi so su koma garin su mun kuma sake nosa zuwa wani kauye da ake kira bunari inda na ga wani saurayi na sana'ar sai daga shashiyar nama wanda kuma na tso mara tambayar sa game da bukatun su ga ma abin da ke cewa to gaskiya abubuwan da muke bukata kam akwai hanya na biyu kuma akwai kasuwanni wannan an rarrafe mana sakamakon zaman lafiya da aka samu ba abin da yake faruwa mutane suna korafi akan wannan din ne dalilin da ya sa aka rufe kasuwa akwai wannan kasuwan da tana ci cross kuka an rufe munguna kwada ma ya fi shekara da rufiya. to mutane sun rasa wannan dalilin suna ganin zuwan gwamna wannan zai zama silan bude musu wannan kasuwanci tunda an samu zaman lafiya kuna sa eh, zaman lafiya kam an samu duk dai ga mai hankali sai dai ya ce alhamdulillah mun kuma karasa zuwa cikin garin mangunan inda na ga dubban mutane yan gudun hijira na tsugunne a wasu sansanoni da aka samu musu mafi yawa sun fito ne daga karamar hukumar marti kama dai yadda na so mu ganewa idanuna yanzu haka ina ɗaya tsaye a cikin garin Monguno inda kuma ake tattare da 'yan gudun hijira na garin Marta kenan inda kusan ɗaruruwan su suna da wannan gida da ake jima mutanen garin Marta ne wanda suke nuna kuma farin ciki su game da wannan samun zaman lafiya da aka so mu samu a jihar Borno. kina sannun ku dai sunan ki Maryam Musa ya kuke zama a garin nan yanzu lafiya kalau kamar menene bukatun ku ne wanda kuke so gwamnati ta yi muku gashi sanyi ya zo bamu da barko bamu da taburmai kuma gaskiya abinci sai wata muna son ƙari har yanzu a kai inda akwai taimako muna son taimako kamar daga wani gari ku zo nan mangulo mu marte kan ku yan gudun hijira duk yan gudun hijira ne za ku ku nawa a gaskiya ba za mu yi irgu ba mu da yawa ne muna a gyara mu koma eh. eh, son mu koma mun kuma sake nusa zuwa harkwatan karamar hukumar kukawa inda muka hau wata babbar titi wadda ba ta da daɗin tafiya gabar da yamma kudu da arewa babu abin da za ka gani illa filin Allah Allah ta'ala mu kuma isa wannan gari cikin dare ya waye mana dai a cikin garin na kukawa inda ni da wasu abokan aiki na muka ziyarci karamar kasuwar da ke garin na kukawa kama dai abinda muka gani wa idanunmu yanzu nan ina tsakiyar cikin garin kukawa ne kuma ina cikin tsakiyar kasuwa inda mutane ke ta hada-hada hakan nan za ga mutane na ta gudanar da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullun a cikin wannan gari na kukawa bayan samun zaman lafiya da aka yi yanzu a ina cikin kasuwar kukawa ko ba mana me kike yi ko sai da fanke ko sai da fanke ko da wainan shinkafa to da wainan shinkafa eh to yanzu kamar ya kasuwa take alhamdulillah to eh, tun yaushe kika kika fara wannan sana'a nan a nan garin sun bude wata shi daya na dawo na zama a nan sana eh. Eh. to ya zaman lafiya yake yanzu lafiya kalau an samu zaman lafiya ko lafiya kalau ana samun kasuwa alhamdulillah to Allah ya taimaka garin Bagade ita ce babban gari da ta yi karun suna wajen hada-hadan harkokin kasuwanci da kuma ke makwabta da kasar Chadi inda ake gudanar da hada-hadan gaske akan tafkin Chadi da ya kaurin suna wajen sana'ar kifi kama daga ɗanyen kifi har zuwa kifi badda duk da cewa an doki tsawon lokaci ba a wannan hada-hada saboda ana zargin cewa 'yan kungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen samun kuɗaɗen shiga wanda hakan ne ma ya sa rundunar sojan Najeriya hanan sana'ar kifin a baya amma yanzu hakan an sake aka baiwa ma al'umman wannan yanki dama na ci gaba da gudanar da sana'ar nasu a wannan yanki kusan duk inda ka shiga wannan gari dai ba abin da zaka gani illa kayan sana'ar kamun kifi kama daga kwale-kwale da ƙananan jiragen ruwa da ma irin yadda akan baza irin waɗannan kifi a unguwanni da ba kasuwanni hakan ya sa na tambayi wani saurayi mai suna awal adamu koya suke zama a wannan gari na baga la normal muke zama yanzu ba wani problem insha Allah lokacin da kuka zo garin baga da kuka dawo ya kuka tada garin baga eh to lokacin da muka tada garin da babu daɗi mun tada garin mu duk a kone wajaje ba kyau babu wani abubuwa dai na rayuwa dai mun sha wahala gaskiya eh, amma yanzu abubuwa sun amma yanzu kuma dai to da sauki gaskiya zan mun samu saukin abubuwa da dama wannan matsala dai ba dai arewacin Borno kadai ya tsaya ba har ma da kudancin jihar Borno musamman ma garuruwan Goza da Chibok da kuma Dambuwa wanda hakan ya sa yar majalisa mai wakiltar wannan yanki Dr. Asabe Bilita Bashir taimaka mutanen da suka shiga wannan akuba kamar yadda ka sani mutane mazabana dukka gaba daya kayan su arga an kona ba su da gidaje ba su da motoci wanda da sana da mota ma ba su da shi masu gidaje duk dai kowa da tashi ba da komai so duk wani guduma wannan mutum zai ba ma dan constituency nawa zai ah, taimaka mishi shi yasa ni kuma nace to yanzu da yake mutane suna koma gida ya kamata in taimaka da, da, da, transportation da motocin da na bayar kwanakin baya ba ma iya zuwa constituency namu ko kaɗan ko dambuwa ne ko cibo ne ko goza ba a iya shiga to alhamdulillahi an samu cin gaba vigilanti namu da matasan mu yan baboyes aka hada karfi da karfi an haka gwiwa da sojoji yanzu an shiga ana mun samu zaman lafiya honorable kashim shatima dai shine gwamnan jihar borno amma abin da ke cewa dalilan su na wannan ziyara kamar haka eh, a takaice zuwan mu nan arewacin borno mu ziyarci mutanen mu mu ga yanayin da suke ciki kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tallafa mana kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke musamman ma ta fannin ilimi ta magarantu domin magarantu ita ce tushen arziki ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan boko haram da yake da talauci muna da niyya mu maido da mutanen mu gida cikin watanni uku ko hudu a nan gaba suna nan dubu saba'in da takwas a nijar kadai kaga mutanen banki da kala belgium da ngala da goza da ke cameroon suna da hujja amma dai babban abin wannan masifa ce ta zo mana mu haɗa kai don muna da marayun boko haram dubu hamsin da biyu da dari uku da ɗaya da goma sha ɗaya in ba mu doki matakai mun ilmantar da yaran nan ba to wallahi za su ilmantar da mu yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da hukumar da shugaban kasa ya sa a hannu na bunƙasa yankin arewa maso gabacin najeriya za ta yi kan irin wannan al'umma da rikicin boko haram din ya daidaita da ma ya haifar da waɗannan marayu masu ɗimbin yawan gaske wanda kuma ake sa ran su kasance shugabannin gobe jama'a kun da abubuwa suke a jihar borno Masu lura da al'amuran tattalin arziki sun ce wajibi ne na jira ta rungume zaman lafiya tsakanin duk al'ummarta, saboda babu wani mai zaka jari da zai kai kuɗinsa inda babu kwanciyar hankali. Ko a attajiran ƙasar ma idan suka rasa na yi ficewa za su yi, da fatan wannan zai zama darasi ga kowa. A madadin Haruna Dauda biyu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone waɗanda suka daidaita mana sauti. Ni Salihu Garba daga nan Washington DC ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya da alherin Ubangiji. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai